Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce ta bankaɗo wata muguwar sata har ta sama da naira miliyan dubu biyar da miliyan ɗari bakwai da aka tafka a ma'aikatar kula da harkokin tsaffin ma'aikatan da suka yi ritaya a jihar wato fansho. ko da yake dai ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Niger ta ayyana sunayen waɗanda ake tuhuma da sace waɗannan maƙudan kuɗaɗe ba amma babban darakta a ma'aikatar kula da harkokin fanshon na jihar Niger Alhaji Usman Tinau ya ce akwai wasu mutane su goma sha biyar da ake harara ko kuma ake tuhuma da wawure waɗannan kuɗaɗe kuma gwamnatin jihar za ta yi duk abin da za ta iya yi wajen kwato waɗannan kuɗaɗe na tsofaffin ma'aikatan da suka bauta wa ƙasa kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To gwamnati gaskiya ta tashi tsaye yanzu nawa kuka gano sun bace biliyan biyar da digo bakwai akwai wanda aka yi tuhuma koko an kira ana kiran su eh, za a kira su ka san eh, eh, komai ake dole ne a kira mutum a nuna mashi amma in ya ce ba zai yi ba kaga akwai da za ka shi to amma gwamnati gaskiya ta tashi tsaye gwamnati ma ya tashi tsaye cewa dole waɗanda suka yi wannan ai dole a kakuri mutane eh to amma dole jama'a su sani ai ko ba gaskiya ba dole jama'a su sani ko gwamnati ci gaba ne in ba ni na ci ba haka kawai zaka san ba zan dubo wanda ya ci ba ba zai yi ba a halin da ake ciki dai tsofaffin ma'aikatan sun ce suna cike da fatar ganin gwamnati gwamnatin jihar Niger za ta yi da gaske a kan wannan al'amari domin kwato ma tsofaffin ma'aikatan haƙoƙinsu. Musa Madaki sharki na ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatan. Da addu'an Allah Ubangiji ya bada sa'a a ya gano irin inda wa'annan kuɗaɗe suka fada wajen biliyan biyar da wajen miliyan ɗari bakwai ai ba ƙananan kuɗi ba ne wanda muke ganin yanzu kamar ni na kawo misali da kaina a Yana da shekaru wajen kuɗi kenan wanda yake har yanzu haƙƙi na bai shiga hannuna ba yadda ya kamata in yunkurin nan da gwamnati ya zama gaskiya aka bi dukkan 'yan tsari a ga an kwato wa'annan maƙudan kuɗaɗe mm-hmm. hakika in Allah ya yarda duk wani mai an san fahimta wani mai ritaya a nan na'ija, in Allah ya zai tabbatar da cewa eh gwamnati ta tashi tsaye wajen yakan rashawa da cin hanci Allah kuma ya taimake ta a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta amince da tsarin sabon fansho al'amarin da ke buƙatar ƙara wayar da kan ma'aikatan domin su fahimce shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.